بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى أولا يمتنا العصرية يمتنا ثلاثة أشرين دا تايغ وطن سفر أولا شكرا تدبو إيه تدبو دور ثلاثين دا بيار kuma daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a jiya a karatun wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an littafin a shekhu doktor muhammad sayyid muhammad amin al-ustaz al-musharik bi kulliyatul qur'an al-karim bil jami'at al-islamiyya wa ra'isu qismil qira'at Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi ya kuma sanya aljanna zama koma a garinmu baki da a darasin mu na jiya mun kai a inda malam ya mana bayanin jum'ul qur'an al-karim cewar jam'u hada qur'ani yana da fuskoki guda biyu akan ce hada qur'ani ta bangaren haddace shi a zuci sannan akan ce haddace abin nan hada qur'ani ta bangaren rubuta shi a takarda yace hada qur'ani ta bangaren rubuta shi a takarda yana da fuskoki guda uku yana da matakai guda uku akwai hada shi rubuta shi a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai kuma hada shi a zamanin halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma halifa na farko akwai kuma wanda ake a zamanin halifa na uku sannan malam ya zayyano mana mahaddata qur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar akwai su da yawa asali ma a yaki da ake na na bi'ir ma'una an tashi mutane wurin saba'in da ake kiransu alqura wanda mana yake cewa sahabbai sun mai da hankali ne matuƙar gaske wurin hajjar alƙur'ani mai girma ya kasance kaɗan suke bacci a cikin dare sauran daren bacci a bannan hadda ƙur'ani suke wani yana tashi cikin dare ya ta karanta ƙur'ani wani ya tashi yana ta karanta ƙur'ani yana ta karanta ƙur'ani sai ya ga haske daga sama ya fasko ya yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa dan kafin haka ya ga doki shi yana zabara yana zabara yana zabara da ya duba sai ga ashe haske ne yake saukowa daga sama yake yo kasa yake yo kasa yake yo kasa can sai je da karatun sai ga hasken kuma yayi sama yayi sama yayi sama da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya ai mala'iku ne suke saboda jin daɗin karatunsa suka sauko inda ya ci gaba da karatun da sai sun iso dandanin ƙasa ga kenan ba kunshe qur'ani mutum yake yi a cikin leda ya aji ma ana samu ne a tsaya a haddace shi mu samu kan samari mahaddasa qur'ani kamar yadda karatun yau zai ba mu haske akan yadda abubakar siddiq ya ɗora zaid ibn sabi saurayi ne ya zama ya shi ya jagoranci kwamitin Hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar haka do Allah samari a tashi haddace qur'ani waɗanda suka haddace kuma su dinga raya dare da rana a dinga karanta shi wa ya yazadu fi tajammula wa khairul fata yarfa fi zulmatihi من القبر يلقاه سنة متحللة هنالك يهانيه مثيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لأبيه وأجبر به فولا إليه موصلا حرين ديك اتوا جزا الله بالخيرات أن أئمة لنا نقل القرآن أدبا وسلسلة فكأتاش حدة القرآن yanzu wannan dogon yajin aikin da ake na tsawon wata biyar Allah ka iya san samanin da suke amfani da zuga da Qur'ani wasu ba gararan masu ganin dai akan titi ba don haka akwai damar maki sosai da sosai karka mutum ya taba wasa damar da yake da ita ta suka ce mashi dan yanzu ka gaya yadda mata suke koro har da qur'ani mai girma suke karanta shi da ruwayi wannan ta da warshi wannan ta karanta da hafsu duri wannan da hafs wannan da shu'ba kai wallahi a tahi sosai da sosai in ba haka ba kada wata rana a ce ina malama take a ce ai malama ce ita za ta ba da karatun mazan fai cika ai kowa gaskiya a tashi aiki a tashi a haddace qur'ani dan uwa dole abin nan tajul qurra muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-jazari yake cewa amma ba'adu fal insanu la yushrifu illa bima ya'rifu wa yahfazu yace mutum baya zama mutum baya zama mai daraja sai da abin da ya haddace fal insanu laysa yashrufu mutum baya zama mai daraja illa bima yahfazuhu wa ya'rifu sai da abin ya haddace kuma ya sani in ya haddace ya san abinda ya haddace wannan to daga na a cikin tsayibatun nasha sai ya zayyano daraja na masu hadda qur'ani Allah ta'ala ya saka rahmatu darasin mu da zamu tashi a yau shine kitabatul qur'ani fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallama rubutun mai girma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana mataki na farko kenan na rubuta alqur'ani ya rubutun qur'ani ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin an rubuta ko ba a rubuta ba a'a takaituwa ake a hadda kadai ko ko a'a an haddace kuma an rubuta قال لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظهم له بل جمع إلى ذلك كتابته وتقييده في السطور وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبان وخالد بن سعيد ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء دعا بعض من يكتب ويأمره بكتابة ما نزل وإرشاده إلى موضعه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا بس وانا بقى بقى تفسر وده جاء فسر لم يكتف كتابة القرآن في آد النبي صلى الله عليه وسلم ربط القرآن أزامن من الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن النبي إرادة أن يكون الله صبت أغريش بيواداتك أي دهدت القرآن با وإقرائه لكم كران تدش لأصحابه كصحابانسا وحفظهم له لكما حدث قرآن بيسا حسين بيسا أنما بل جمع إلى ذلك كتابا sai ya hada tare da haddar kuma ya hada rubutawa wa taqayiduhu fi suqud da rubuta shi akan takarda ko akan abin da ake rubuta su tsira su tsara. wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam kutabun yaktubuna al-wahyi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da sakatarori na musamman yana da kutab marubuta yaktubuna al-wahya su rubuta mai wahayi duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi ya zama mai mishi rubutu ba na ƙur'ani ba ko wasiƙa zai aika wani wuri ce zo rubuta min aika wannan ba karamin matsayi ba ne balle a ce sunanka ya fito cikin marubuta ƙur'ani in aya ta sauka a ce ku kira shi zai rubuta ai idan ana batun falalarwa ne aka ce ai yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake neman ƙara ku yana cikin marubuta wahayi idan ƙur'ani ya sauka akwai abin da za ka dan ka lura wani lahil masalul a'ala ko kai ne za ka rubuta wasiƙa a kai ma wani ka ba kowa ka ɗauka ba kici ya rubuta ma wasiƙa ba ke nan ko da ka rubuta ta kake so yi ma tafin a kwamfuta ba ko ina za ka kai yi ma tafin ba sai ka tsaya ka ga wannan wuri ne amintacci wanda mutum ne da yake amintacci da za ka sa shi ya rubuta maka da ka amintu da shi wannan fa wasiƙa ka kenan wacce ike ba ta kai ta kawo ba a gwamnatance balle a ce wannan sakataren gwamnatin jiha ne kasan ba kowa ke ɗauka ba wannan sakataren gwamnatin tarayya ne ya kuke gani to duk waɗannan fa a zamanin manzon sallam duk waɗannan bangarorin jihohi ne kamar a zamanin a daular musulunci tana madina to duk sauran ƙasashen nan jihohi ne yaman jiha ce aka tura mata mu'az ibn jabal ina fata mun gano wannan to ya zama na manzo Allah su alaihi ya rike ka a matsayin sakataransa a matsayin mai rubuta mashi wahayi wannan kafa bihi fadla duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan ba tsawon falala ce dan mutane suna da yawa sahabban suna da yawa amma Allah ta'ala bai sa manzon ya ɗauki kowa ya zama sakataren ba sai zama na wasu ne ƙididdigaggu suke a matsayin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke rubuta mashi wahayi daga cikin su akwai Abubakar as-Siddiq kenan Siddiq hadhihi al-umma akwai Umar al-Faruq akwai Usman. akwai Ali kaga al-khulafa ar-rashidun kenan akwai Affan da Khalid da Aban da Khalid duk ƴaƴan Sa'id ne bisa ce ibna Sa'id ƴaƴan Sa'id mun samu nawa kenan shida wa Muawiya ibn Abi Sufyan da Muawiya ibn Abi Sufyan wa Zaid ibn Thabit da Zaid ibn Thabit wa Ubay ibn Ka'ab da Ubay ibn Ka'ab mun samu tara wa ghairuhum da waɗansu waɗanda ba waɗannan ba amma dai waɗannan sun yi fice a rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi idan qur'ani ya sauka fakana idan nasara ala nabi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi shay'un ya kasance idan wani abu ya sauka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na wahayi da ba'da man yaktubu sai kira wani daga cikin waɗanda suke mai rubutu fa ya amurhu bi kitabati ma nazal sai ya umarce shi da ya rubuta abin da ya sauka na aya wa irshadahu ila mawdi'i sai kuma ya nuna mashi inda zai ajiye aya wani aiki daban rubuta a ina zai rubuta rubuta ta tsakanin aya kaza da aya kaza wannan shi da kyau ko shi ne kamar da malam ya faɗa ruya an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala an ruya daga abdullahi ibn abbas Allah ta'ala ya da shi yace. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazalat alaihi sura ma ja Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance idan sura ta sauka da'a ba'd man yaktubu sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suke mai rubutu ba idan nazara su idan sura ta sauka ba wai yana nufi idan ayoyi kuma suka sauka ba haka bane tunda an ce sura ya shafi aya da'a ba man yaktub sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suke mai rubutu fa qala sai ya ce da'u hadi sura ku sanya wannan sura ko ku sanya wannan ayar fil mawdi'il ladhi yuzkaru fihi kaza wa kaza a wurin da ake ambata kaza da kaza wurin da aka ambaci kissa kaza kissa kaza kissa kaza sai ku sa wannan ayar a wurin ina ba ta kun gano wannan da ke ko ta ga kenan zai iya zai gama kenan ana ta tafiya sura uku sura hudu sura biyar in an saukar da wannan a ce a sa ta cikin bakara an jima an saukar da wata ayar a ce a sa ta cikin nisa domin yadda ayoyin suke sauka yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake musu maudu'i a cikin sura wannan surar wannan ayar sai a ce a sa ta sura kaza wannan ayar in ta kuma sai zama na ba inda aka sa ta ɗazu nan za a sa ta yanzu ba sai a sa ta a wani wuri ina fatan kun gane wannan da kyau wannan shi ma kamar yadda na faɗa lokacin da muke magana asbabun nuzul na ce akwai darussa masu tarin yawa da suke da alaka da asbabun nuzul kamar awwalu ma nazala farkon abin da ya sauka da ayoyin farkon ikara su suka fara sauka to daga sufa sai aya ta shida a'a sai farkon mudaffir kun fahimci wannan da kyau ko kai kuma da farkon mudaffir suka sauka ba a ce a dora akan ikra ba a kowace sai ake mata sura daban-daban ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة في ذلك الوقت فلذلك كانوا يكتبون على حسب ما تيسر لهم في الرقاع والعصب والأكتاف والأقتاب واللخاف وقطع وقطع الأديم ولم ينقض عهده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب كله بين يديه غير أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب الآي آيات والصور بسبب الوسائل التي كتب فيها ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة في ذلك الوقت كان ربوتو بس كذا شيء ما تسوي إيوه أو أنت الوقت dan yanzu kayan rubutu a yanzu akwai pencil akwai biro akwai keyboard akwai abubuwa da yawa da ake da su rubutu yanzu amma ana da su a adwatul maktabiyya abubuwan da ake rubutu da su to amma abubuwan da ake rubutu da su a da ba su kasance abubuwan da ake rubutu da su a yanzu ba isa ya ce wa lam takun adawatul kitaba kayan rubutu in an ce kayan rubutu abin da za a rubuta da abin da za a rubuta a kai da alƙalamin da kuma takardar aiko a takardar yanzu akwai littafi za a ga akwai mai faifa ashirin akwai mai faifa talatin akwai mai faifa wani masu da guda za a gan shi na abin nan alhamdulillah alladhi yasara lana hada falisalika kanu yaktubunahu ala hasbi ma tayassara lahum saboda haka sun kasance suna rubutun qur'ani ne akan gwargwadon abin da ya sauka a gare su a wannan lokaci na farko fil ana rubuta shi a riqa ar-riqa jam'u riqa'a an ce ar-riqa ne na riqa'a idan aka ce riqa'a shine abin da yake kasancewa daga fata ko kuma ware manya-manyan ganyen bishiyoyi au kumash ko kuma abin da ya shafi yaji haka wanda ake da auduga masu kauri a wancan lokaci ana rubutu da su wal usuf ana ce usuf jam'i ne na asif shi kuma asif shi ne ganyen dabino ai ga ganyen dabino ba kamar ganyen mangwaro ne. yana da tsawo haka sai a rubuta a jikinsa nawa kenan biyu wal aktab al aktab jami'i ne na kataf shine irin kasusuwan nan za a ga kashi wani kashi yana da faɗin gaske ko na dabbobi ko na sauransu haka yanzu ba baqara sai ga mutum da ya samu mutum uku mutum biyar ne ya su sauke ta ko ya kake gani irin irin hannun za ka ga wani in ka je wata za ka samu an an fede wani sa za ga wani kashi kalle ne haka ba sai irin wannan aya na za a rubuta a jiki wasu ma'aya ɗaya ce a kai wal aqshab idan ka ce al aqshab jami ne na al shi ne kuma al itatuwa wa za ka ga wasu itatuwa an ka lura a shekarun baya haka za ka mamaki a ce mutum ne ya sassa ka turmi misali kun lura da ke ko to za ka za ka manya-manya itatuwa da ake goje su a goje a goje su a rubutu a kai balle har daga baya ma ya zo allo ga allo yadda yake gashi kice ne amma kaga yana da saukin ɗauka sai da su a ga in ka je wannan shafin sai ka je wannan shafin watakila rubu-rubu kake ko su su wal al-aktas kenan ko wal likhaf in ce al-likhaf sune abin da ya shafi jami'i na lakhfa duwatsu ne su kuma shi ne allikaf irin sanɓaleren dutsen nan irin wanda yake da ana dutsen nika wanda aka za ka yi mamakin dutsen nika ba su tsakar haka kuwa ta kunce shi yanzu dutsen nika wannan shafin nufi ba wallahi haka ake rubutun na a wancan lokaci wato sahabban manzan Allah in baka ce Allah ya yarda da su ba to mutum Allah ya tashi banka shi a jahannama sai yayi wa sai ya mala waɗanda suke hidima akan Qur'ani a irin wannan hali a wannan ba suke dinga rubutawa ba mala a waɗannan abubuwan aka dinga rubutawa kuma mutum ya ga a musulunci nan a daidai a arha kuma su din da suke wannan aikin su yake aibatawa su ne ba ba su ne kaza su ne kaza a lahi na shaitan wasu fa'il adi ina ka ce fa'il adi shi ne yankakkun fatu fatu da aka yanyanka ko aka dadka wa fatar sa a ce a ɗan raba ta biyu haka nan gefen a rubuta kaza kan gefen a rubuta kaza ko fatar raƙuni misali ba ka ba ka dinga rubuta su waɗannan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓe su don su yi alkur'ani wannan hidima ya Allah ka saka masu da Allah ka saka masu da mafi kyawun abin da kake saka ma bayan ka da suke ma littafin ka hidima ya to a wannan lokaci a waɗannan wurare ake rubuta qur'ani to yanzu ba rubutun ba ya za a ka bambance wacce ce ta ɗaya wacce ce ta biyu wacce ce ta uku ka gane jimla ta da kyau an ce ga rubuta suratul baqara to ka rubuta aya uku shafin ya cika ka ɗauko wani ƙashin ka sake rubuta ka ɗauko wani to yanzu ta gama kuma jeran ta su fi shi ma wani aiki Allah ya ƙara musu gara ولم ينقض أحده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب كله بين يديه زمن من زعل الله صلى الله عليه وسلم بشوء با من زعل بكوم الله با إلا والقرآن مكتوب كله بين يديه القرآن a rubuce ita baki ɗaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya a gaban shi a gaban shi gashi a kowa a waɗannan da aka sa su rubuta yana da kwafi yana da kwafi kaga amfanin sakatorori ne dama kenan wani yana da kwafi sannan su ma waɗanda suke sauraron qur'ani din kowa yana da nashi kwafi ko da ba ta cikin sakatorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka rubuta dan kanka dan in ka manta an jima ka tuna wannan shi da kyau ko sai zama na gaga akwai rubutu na musamman da ake yi wannan karkashin kulawar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama akwai kuma rubutu da kowa yake yi domin kanshi sai zama na kenan a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama an rubuce qur'ani duka sai dai yana tare a dunkule a daure haka a amma dai a zamanin an rubuta qur'ani da ke غير أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد sai dai bai kasance a tare a wuri guda ba wala murattabal ayati wa suwar bai zama kuma ayoyin a jere suke ba da surori bi sababil wasa'il abubuwan da rubutu a ko ba kai ba abubuwan da aka rubutu a kan wani wani dutsen bai wuce dauki aya biyu ba wani kuma bai wuce dauki aya uku ba wani bai wuce dauki aya hudu ba saboda ka ba za ka iya cewa ga su a jere ba a rubuce amma a haddace a jere su وليس معنى هذا أنهم كانوا يقرؤونه غير مرتب الآيات والصور حاشا وكلا بل كانوا يقرؤونه مرتبا حسب ما أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إليه وليس وليس معنى هذا ولم تبينون الشيوى أنهم كانوا يقرؤونه غير مرتب الآيات su suna karanta qur'ani ba wai ayoyin shi a jere ba ba wai haka yake nufi ba wasuwa ba kuma yana nufin suna karantawa surorin ba a jere suke ba ba haka yake nuna ba hasha ina wa kalla ai hakan bai yi ba bal kanu yaqra'unahu sun kamance suna karanta alqur'ani murattaban a jere hasaba ma aqra'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su wa arshadahum ilaihi kuma ya nuna musu haka gwargwadon yadda yi musu gwargwadon yadda suke karantawa kuma wannan abu wajibi asar dan Abdullahi bin Mas'ud da ya zo ya samu Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a cikin dare yace sai ya bi shi sai shi Abdullahi bin Mas'ud sai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallah dan ya sami ne yana sallah ya annabi sallallahu yana karanta baka yace shiru shiru bai gama za Allah ya yi ruku'i ba yace so ina tunanin da in ya kai aya ta 100 zai ruku'i aka ce ta 100 bai ruku'i aka shiga wata da yace so ina jin da in ya kammala bakarar zai ruku'i aya kammala yace sai ya kama suratul nisa'i yanzu ni nake gaya muku ba ku kuke gaya mun ba yawwa sai karanta suratul nisa'i ina ba ta muna ji ko aya kammala ya karanta suratul ali imran nau kenan izu goma kenan izu goma kenan in ka tsira izu goma nawa ka tsire nisfi ko rubu'i a nisfi goma ne ma da rubu'i da nisfi tunda nisfi na biyu ba ya tashi ya yi na jina amana wasu filo ko bane izu goma kenan to irin wannan sallar a nan sallar yake yi a cikin dare yasa baya karawa a raka'a goma sha biyu ka fahimci wannan da ke ko yau to abin da nake so mu kai anan shi ne. Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce mana sai ya saurare shi yana jin zai kai aya ta kaza zai kai aya ta kaza a shi kenan ya nuna a jere ayoyi ake karanta su anan sulma a jere ke karanta su shi ma abdullahi bin mas'ud a jere san ake karanta su dan har ma yake cewa in an kai aya ta kaza za a yi amma a rubuce saboda yadda kayan rubutun suke da wahala almuhim da an rubuta amma a haddace an san su sai da koda an zo sake rubuta a san yadda za tsara yanzu mun ji takaitaccen tarihin rubutun qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ba'isu ala kitabati al-qur'ani fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa aka rubuta qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam محاضرة المكتوب للمحفوظ لتتوفر لتتوفر للقرآن الكريم كل عوامل الحفظ والبقاء ولذا كان المعول عليه عند الجمع عند الجمع الحفظ والكتابه abin da sa aka rubuta qur'ani a zamanin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi abu na daya mu'adadatul maktub karfafan abin da aka rubuta mu'adada shine karfafa sanshiddu wa'adaka bi akhika wa naj'al lakum sultanan fala yashiluna ilaykum bi ayatina antuma wa man tabi'akum al-ghalibun kaga san shi da abu daga za mu karfafa dantsanka dantsi ne al'abudu ne mu'abadatu karfafar abin da yake rubuce lil mahfuz da abin da aka haddace ma'ana za a taimaka ma abin da aka haddace da abin da yake rubuce ko za a taimaka abin da yake rubuce da abin da aka haddace saboda ne littattafan alquran alkarim kullu awamil hifz wal baqa' domin ya yawaita ya taru da alkur'ani mai girma duk duk waɗansu abubuwan da za su tabbatar da alhif a kiyaye shi wal baqa kuma ya zama na ina idan aka dogara da hadda kaɗai to sai ya zama na kuma wani lokaci an sami abin nan wani abu ya ɗan ɗauku haka in kuma ka tabbatar da lizunci abin da yake rubuce Kaɗai an dogara ga rubutu kaɗai. ba a haddace ba sai zama na ruwa sai dan daga a wani wuri kullum <laughs> sai sai ga ruwan da ya ɗaga ya zama da ta'un sai mai ita nuni ko duk ya ƙara wani harafi ko ya rage wani harafi sai zama na da rubutacce da haddatacce suna taimaka ma juna walita saboda haka Kanin muawwalu alai babban abin da ake komawa zuwa gare shi inda jam'i lokacin da aka zo rubuta alqur'ani alhizbu wal kitaba abin da aka haddace da abin da aka rubuta a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina son ku rike wani abu wannan abin shi ne a wannan takaitaccen tarihi da muke na rubutun qur'ani a zamanin manzon Allah manzon Allah ya san an rubuta kuma kowa yana da nashi a gida kullu da ke ko annabi bai ce kowa ya ya saki nashi ba kun gane jumla ta da kyau ka rubuta naka domin ka dinga muraja a gida na rubuta na domin dinga muraja a gida kuma za su ya sa a rubuta mashi nashi tablighul wahyi ala wajhi ala alwajhi alakmal لأن الاعتماد على حفظ الصحابة فحسب a كاف لأنهم عربة للنسيان أو الموت وأما الكتابة فباقية تبليغ الوحي إسد وحي على الوجه الأكمل أفسك تفكو وتيتكاه saboda ni ya nan da ala hizbus sahaba domin dogaro kadai akan haddasa da sahabbai suke na alqur'ani fa haka kadai ghaira kafin ba abu ne da zai wadatar ba saboda ni saboda abubuwa da dama abu na farko li'annahum urbatul linisyan domin mutane da mantuwa za su iya kujuru musu domin Allah kadai shine wa ma kana rabbuka nasiya rabbus samawati wal ardi وما بينهما فاعبدوا واستغفر لعبادتي ɗaya kenan awil maut ko kuma mutuwa za ta iya riska wani ana ji da haddace an dogara da shi ai in dai a haddace ai ba ma ji tun in ji suwa na sana nan ba kawai sai kana da baki ka ce aiki ake jana'izar shi ya kuke gani wai in ji wani yake cewa wai malam jafa Allah ya ji kanshi da kafa wai hatta tilawan nan da yake zazzaga ta ita mata wuce mana haka ne da koro hadisin abdullahi bin abbas a tafsiri da duk waɗannan sun riga sun wuce ya tafi da kayansa Allah ya ji kanshi da gafa saboda haka kaga ƙorotosin linsiya abu na biyu ga mutuwa wa'an malkita kitaba amma rubutu fa ba yana shine abin da suke cewa ma kuti ba qar wa ma hufi ba far farraqu fa ma kuti ba qar wa ma hufi ba qar a larabci ma akwai alwaqf wal ibtida ba wai a qur'ani ne kadai yake da waqafi ba in ka ce farra to marubutu in ya rubuta ma ra'un zai sama ha'u ta anis a ƙarshe amma in ka ce far ya san rawaci a ƙarshe kadai eh kacin a darasin alwakaf wal ibtida galibin durus da suke da alaka da qur'ani galibin su suna da alaka da larabci al-ifhar da al-ihram da ake da su a tajwidi akwai su a larabci ka duba alkitab na imam sibawai za ka je yake tattauna har ma ana magana wa makharijul huruf na suwayi na malaman arabiya ne kuma malaman tajwidi za ka fi yadda za a yadda su imam sibuwai sosai da sosai suke magana yadda imam shatubi ya yi kaito maganar imam sibuwai a kan ishmam da rau ishmam da rau tabbatattu ne a larabci zalla sibuwai ya kawo su ke yi littafin alkitab shi sunan littafin alkitab قال وإنما لم وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد لما يكفي وإنما أبو سني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai umarni da a haɗa Qur'ani ba fi mushafin wahidin ya zama a kwafi guda lima ya aki saboda waɗannan bayanan da zan إلا اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستبهاره لا بكتابته ونقشه إلا اهتمام الصحابة لله همة والصحابي همة والصحابي إنما كان بحفظه أبو سوني كو يا كسن سيني بحجة القرآن واستبهاره da kuma karanto shi ba tare da an duba ba shi ne babbar himmarsu shi ne abin da suka tasa a gaba la bi kitabatihi ba wai a rubuta shi ba wa nafsihi a ce an mai wasali an zana shi ba shine a gaban su ba tun daga abin da ke gaban su ne a haddace ba shi ake tafiya ba abu na biyu mata ne taraqqabuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama min wurudi ziyaratin aw nasikhin li ba'd ahkami aw tilawati فلما قضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم وأمن مجيء زيارة أو نسخ ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين an yi yajma'uhu fi makanin wahid abu na biyu Mata ne, yatarattabuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya kasance yana saurara yana jira ya tarattabuhu ar-rasul manzo yake jira min wurudu ziyada na samun ƙari ko ba ke ba tunda ko da yaushe yana jiran za a saukar da aya za a ƙara aya wata ayar za ta sauka wata ayar za ta sauka to tun da wata ayar za ta sauka za a sake sauka da wasu ayoyi akwai kuma batun a rubuta shi a ce wannan shine kwafin dungurungun ba ƙari ba ji? a'a kun gano wannan da ke ko so kenan kenan dole a bar shi a buɗe isa ba zai yi a ce a rubuta ya zama kwafi guda ba ƙari ba ji ba ɗaya na biyu au nasihin ko abin da zai share a saukar da wata aya da za ta share li ba'di ahsanihi wasu daga cikin hukunce-hukuncen alkur'ani au tilawatihi ko kuma wasu daga cikin karatun alkur'ani na jima a nan fa'ida sai nuna mana kenan aya tana share hukuncin wata aya ɗaya kenan wannan babu saɓani a kan shi ma'ana babu wani dogon bayani zan ci a kan wannan kowa ya riga ya san wata aya tana sharu ta na biyu au tilawatihi ko kuma a share karatun da ana karantawa yanzu sai ga mana an dina karantawa kuna ji da ke ko game da ayoyi suke magana Manan nan sakh min ayati aw nunsiha na ci bi khairi minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ma nan sakh min ayati ba ma taɓa share hukuncin wata aya manasa min ayatin aunun siha ko mu mantar da ita ka haddace sai a mantar da kai kuma ita kwata-kwata ko kuma aunan sa'aha mu jinkirta zuwarta tunda kira guda biyu ce a wurin kuna fatan mun fahimci wannan ko sai nuna mana kenan ana share tilawa mun yi wannan a daura ta gabata ana share tilawar alqur'ani mai girma kama ash-shaykhatu ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana yafrdumu ma albatana kala min Allah wallahu azizun hakim kamar ashrul rabaatin yuharrimna Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo na cikin abuwar bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an a suratul Nahl wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzal qalu inna ma anta muftar a daidai ne ya kawo marashita na anas mun yi wannan a dauran yanzu sa yanzu ba lokacin ƙara faɗaɗawa bane balle haɗa koro ne tafai mara suke magana akan annasir wannan su almuhim bai yiwu an haɗa ƙur'ani a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama saboda saboda takan yiwu a aya da aka rubuta a ce ita an goge ta babu karatunta babu hukuncinta za ka karanta cewar da suratul ahzab ta ta sama suratul baqara amma kuma yanzu ga yadda take ina fata mun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abin yana da kyau mu mai da hankali sosai da sosai abin da kai ci abin bakin ciki arna da suke kawo mu qur'ani hari suna cewa an samu canje-canje a cikin qur'ani to amma sai ga mabiya addinin shi'a su ma su suke daga tutar wai an samu canje-canje a cikin qur'ani da yan uwansu suka kira sai suka ausa su. in ba gaba ba idan ka duba tarihin nuzulul qur'an idan ka duba tarihi na nuzulul qur'an tarihi na sokan alqur'ani mai girma ayoyi da yawa wannan ayar tun da dama annasa yana da fuska guda uku a share ayar karatun da hukuncin ba karatun ba hukuncin ko kuma a share hukuncin a bakkaratin karatun ko a share karatun a bar hukuncin duk akwai su wannan mun yi bayanan su a darussan da suka gabata duk akwai su wannan a cikin qur'ani to saboda sauraron ko za a sauke wata ayar sai yasa ba a haɗa qur'ani a zamanin ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi falan man qada nuzulu bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da saukan alqur'ani ya kare da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ya rasu ko bai su ba ya harsu an mai da kafani an binne shi duk wanda ya je aikin hajji yana ziyartar sa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah faɗa addaitar amana wani sa'afi umma da sauransu haka ne ku ba ka bane amma kuma sai ka ji wani yana cewa ai manzon Allah bai rasu ba wa alamu anna fikum rasulullah in zai dubganiyarsa ba tare da ya yi ma qur'ani ƙarya ba kamar yadda makaranta a su shekaran biyar ai manzan Allah yana rayu manzan Allah yana rayu nuna mana shi ba shi kenan ba ko zai shi manzan Allah ya fatalwa a uzbillah fatulo ma ba ita la gaula la ama la wala tsafa duk babu waɗannan al'amura manzan Allah yana rayu na ce suna ta ce bid'a ya ce bidiya dan manzo ta ce bid'a ko na ce suna ya ce bid'a manzo Allah kuma yana raye ai ga manzo Allah sai ce a'a abu kaza shine daidai abu kaza ba shine daidai ba manzo Allah yana raye za a ce Abubakar sahabe su ce a kai shi Baitul Maqdis can ce makabarta ta annabawa ma'ana aka dinga samun eh, maganganu ka ina za a jana'iza shi yana raye da bai ce ga wuri kaza sa'i ba amma sai ga mutum yana ta cewa wai manzon Allah yana raye manzon Allah yana raye kuma ka ce nuna mana shi a'a falan ma ka bani zuluhu biyo fatin biyo fatin sallallahu alaihi wasallam lokacin da sauka alqur'ani ya kare da rasuwar manzon Allah alaihi wasallam tunda manzon Allah ya rasu kuma ko nono zai ce an ba shi wani abu babu duk wanda yake an mai wahayi to wannan tinkirin shi kuma zindiki kamar yadda mai risala ya kawo a cikin risalarsa ya ce shi zindiki ba a karɓar tubansa hukuncinsa kisa ne zindiki ne wanda ya ɓoye musulun ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci wannan hukunci yana cikin risala hukuncin kisa ne a kan shi duk wanda ya ce ga wani abu an mai wahayinsa ai suratul an'am ma ta yi bayani kuma ne yau dai ba tafsiri muke ba ulumul qur'an wa umila waji maji'u ziyarati kuma an amintu babu cewa za a samu ƙari aw nakhin ko babu cewa za a share wani abu saboda ne sakon qur'ani ya kare da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Alhamdulillah. ta'ala al-khulafa ar-rashidin sai Allah ta'ala yi wa halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halifofinsa shiryayyu Allah ta'ala ya musu ilhama ya kimsa musu an ya ji ma'uhu fi makani wahidin akan su tara qur'anin nan a wuri guda wana ji da kyau ko nan jam'ul qur'ani fi ahadi a bakrin radiyallahu anhu yadda hada qur'ani ya kasance a zamanin sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi waye sai na abubakar sai na abubakar bayan yana cikin sakatarorin manzan Allah su salama shi ne babban abokin manzan Allah sallallahu ta'ala da kuma cewar shi ne babban abokin sa nasi ne na suratul tauba illa tansuruhu laqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه lokacin da yake ce ma abokinsa lokacin da yake ce ma abokinsa la ta hazan ina Allah ma kwantar da hankali ka Allah na tare da mu la ila haga wannan su ba sai bi nasu tanzi qur'ani ne ya tabbatar da shi a abubakar aboki ne na manzan Allah abokan takardar la ta hazan ina Allah ma'ana karka da Allah na tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa akan shi akan wa akan Abubakar ko kan manzo Allah kan Abubakar saboda ne saboda shi ne ya damu sai makiya su ci to ai ya damu wai fa ya damu to ya damu shi kenan shi yanzu ya sauka a Kaduna ya kama hanyar Zariya a ƙasa wai ya tafi arba'in ɗin Husaini Allah ku ko ya tafi arba'in ɗin Hussein fa kai wallahi wallahi ka gode ma Allah da ka musulmi kana kan tabbas sunna wallahi ka gode ma Allah wai a a Kaduna ya kai kama hanyar Zaria a ƙasa wai ya tafi arba'in ɗin Hussein kai wallahi malaka gode ma Allah da ka musulmi wallahi ka gode ma Allah sannan abubakar ya tashi tsaye kamar da malam ya kawo a cikin wannan littafi domin tabbatar da duk wasu shirye-shirye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzan Allah ya koma ga Allah ya hada rindina ta musamman da za ta kai da za ta girkari su musailamatul kazzab ya sanya sojojin a ciki akwai abubakar akwai umar ya sanya zai ibn harisa ya zama shine komanda a lokacin yana da shekara ashirin da ɗaya shi zai ibn harisa ɗin ina son ku fahimci samari ba da su ake tafiya ba ba wai sai mutum ya tashi aikin yi ba zai zo ya kama abin nan a'a da su ake tafiya to ana cikin wannan kafin a tafi sai manzo Allah ya koma ga Allah da sai abubakar ya zama khalifa sai zama ne yana abu na farko kenan da zai zartar ya ce kuma dole ya kasance cikin wannan rundunar da sunna da manzon sallama ya rubuta wanda za su tafi kuma ya sanya zai bin harisa ya zama komanda sabai suka ce a kuma halifa ya bar gari ake ta tangwa da yin yaran mu na mina ko yawwa ake ta lallashi sayyidina abubakar a akan ya haƙura ya zauna a gari sauran ya yi aiki sosai da sosai domin dorawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya in ka ji mabiya addinin shi'a sun ce gumakan kwarai shawa guda biyu to suna nufin abubakar da umar shi wannan wallafi ta wallaki bar hudun cewa in ba zai samu yashi indo yar garbati ba wai ba zai samu iya suna aisha yar garbati garbati kaza kaza hausa shine abubakar wai abubakar su duk shine garbati mutumin da ban taba jin ya karanta aya daidai ba bai taba ba ba abin da ya sani na qur'ani imi da tattalin arziki imi da tattali ko ya karanta economics ko ya karanta ba shi da alaka da addini nan ba hadisi yace yace ba su da wani hadisi in ka ji sun in ka ji ahlus sunna sun karanta hadisin hasan sai dai hadisan dama ya rubuka? ila ma ya rubuka? wai dama ya rubuka? ila ma ya rubuka? to ina za ji wallahi ya kafa ta wallahi wai wannan mutumin da girma addini komai ba asali ma wani shi addini yake wai kuma wai shi ne ya zo yake ɗauka wai abu abubakar da umar ba su iya ba wai ana suwa wai ya ɗauki certificate ɗin shi ya yaga ba zai yaga ba daman dan me ake rike certificate ba dan aiki ba to an ba shi gwangilar da shi an ci ana yin shi ba shi kenan ba an zo an ɗibi samari kawai ana bautar da su samari da zaka ba su izifi goma su hada a awa uku an zo ana bautar da su mana ga dabdai ga kasu ba abin da ya sani jahili ne a to malam mota da take direban ta makaho motar da take direban ta da iya cewa da amma ya ribuka ila ma ya ribuka ba malamin da iya faɗa da ya take ganin ɗalibi ku fahimci da kyau Allah ya sauwa Allah ya raba al'umma musulmi da shi لما abubakar أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم كان أول عمل قام به محاربة أهل الردة والقضاء على أهل الفتنة ولما وقعت موقعة الإمامة سنة سنة عشر للهجرة قتل فيها كثير من قراء الصحابة قيل 500 وقيل 700 ولما وصل الخبر إلى المدينة هال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل على أبي بكر وأخبره الخبر وبين له ما يخشاه من ضياع القرآن إذا كثر القتل إذا كثر القتل في قراء الصحابة واقترأ عليهم القرآن فتردد أبو بكر أولا لأن ذلك أمر محدث لم تكن له سابقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجانبة كل ما لم يفعله وما لم يفعله ولأنه كره أن ينزل نفسه منزلة من يزيد احتياطه في الدين على احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد نقاش طويل مع عمر مع عمر رضي الله عنه اقتنع بصواب رأيه وظهر له وجه المصلحة فيه واعلم أن ذلك الجمع وإن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر وسائل حفظ القرآن الكريم وصيانته من الضياع وأنه ليس فيه شيء من الزيادة على احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مستمد من القواعد التي مهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن الكريم فقام على تنفيذ رأي عمر لتلك المصلحة ذاكرة تمكو ثانيا لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة لو كنت أبو بكر يزاغ يركشو قبيلشي نهالي بنشي يزم هليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan wafatin ma'aikin Allah bayan rasuwar ma'aikin Allah kana awwalu amalin qama bihi aiki na farko da abubakar siddiq ya fara muharaba ta ahalin ridda ya kar waɗanda suke ridda suka ce daman addinin na zo ne kuma ya rasu sun raka su sun bashi kaji wata kuma fa daban wai tun da manzan Allah ya rasu su ma sun bar addini wadanda sun koma harkar sun koma gargajiya Allah ya raba al'umma musulmi da gargajiya wal qada ala hadhihi da kuma abin nan kanta wannan fitina da ta taso da kaiwa karshen ta wannan ma waqa'at mawta'atul yamama a lokacin da yakin yamama ya kasance da su musulmatul kazzab a shekara ta goma sha biyu da hijira kutila fiya kafir min qura'i sahaba an kashe masu tarin yawa daga cikin makaranta sahabbai makaranta qur'ani cikin sahabbai waɗansu malamai suka ce an kashe ya kai mutum ɗari biyar wasu ce ya kai ɗari bakwai wannan fa cikin makaranta kenan yakin yamama da ake ba karamin yaki ba ne sannan ma wasu lakabaru ilal madina lokacin da labarin ya iso birnin madina a hana zalika umar bin khattab sai labarin ya girgiza umar bin khattab shine hala ya girgiza shi fa dakhala ala abi bakr nan da nan sai ya kai ga abubakar siddiq wa akhbarahu al khabara ya bayyana masa wannan labarin wa bayyana lahu ma yakhshaw min al ya bashi labarin abin da yake jin tsoro na kafa Qur'ani a neme shi a rasa in dai irin wannan fafatawa za a fafata mahaddata Qur'ani masana Qur'ani a kashe ɗari biyar zuwa ɗari bakwai to nan gaba fa subhanallah إذا كثر القتل في قراء الصحابة idan kisa iya waita cikin sahabbai makaranta waktara alaihi jama'ar qur'an sai ya ba shi shawara a hada qur'ani shine waktara alaihi jama'ar qur'an a hada shi ya zama kwafi guda gashi ana da shi fataraddada abubakar ne awwalan abubakar karan farko ya ce mm, mm, mm. a li'anna zalika amrun muhaddath a ganin su al'amari ne da yake fararen al'amari kun ji jumla da ni ita a ganin su al'amari ne da yake ƙararra al'amari mu kuma a ganin mu manzan Allah ce al'amarin da suka yi sunna ne kun bai na ko amma wannan zai nuna maka tsantsenin su kenan zai nuna maka maganar da rasul ya faɗa ya yarda da su ne yace abin da suka yi sunna ne kai kana ganin wani ne ba zai tabbaci kafa bane kuma ya ba aljanna amma <coughs> kun bai wannan da ke ko amma su ina lam takun lahu sabiqatun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bai kasance an riga shi yin wannan a zamanin manzon Allah ba duk da zamanin manzon Allah kuma an rubuta ma'ana zai ga nau'i ne na tsantseni kuma haka ake bukatar shugaba da duk malami ɗalibi ya kasance yana da tsantseni وكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يقصد في يلد أن أرقعي نبم من الله صلى الله عليه وسلم ومجانبة كل ما لم يفعله da kuma nisanta duk wani abin da manzan Allah bai yi ba ba su yi ba shi za suka samu wannan ɗaukaka in sa mutum shi ma zai ɗauki wannan ya ce duk abin da manzan Allah bai yi ba ba yi ba to zai ga Allah ya sanya mai soyayya cikin mutane amma ya dauka sai ya yi ɗebe ɗebe sai ya tattaro sai ya hargitso sai ya rikito sannan za a so shi sai ga kuma Allah ya sauke wali annahu kuna kawo kuna rike mana dalilan da ya sa Abubakar ko dalili na farko li anna zalika amru muqaddar dalili na biyu mujanabata kulli ma lam yaf'alhu nisan da duk abin da manzo Allah bai yi ba abu na uku wani annahu kariha kuma ya kyamaci an yanzila nafsuhu ya tsaye da kansa manzilata man yazidu bai fi din matsayi wanda zai ƙara samun yi ma addini kariya ɗoruwa akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ihtiyat shine bai ma addini kariya to yana jin tsoron kada bai ma addini kariyan da zai yi ya ɗoru akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga uku kenan walakin na da niƙashin ƙwai sai dai bayan tattaunawa mai tsawo ma umar radiyallahu ta'ala an tare da umar duk da abubakar yana da waɗannan dalilai sai umar ya bi dalilan nashi ɗaya bayan ɗaya haka haka ake bukata kana shugaba ba an kai matsaya kai matsaya na mutum ba wahayi kake samu ba balle waɗannan ma da yake a wahayin sun ga sun ga malaika jibrilu ya kazatan sun ga fa innahu jibrilu ataku yu'allimukum dinakum sun ga shi ko za gaba ba amma duk da haka suka yi shawara kowanne da yi bai tsaya tsayin daka a kan ra'ayin shi kaɗai ba to da haka al'umma ta ce ci gaba take samun ɗaukaka iktana a bisa wajen ra'ayi sai ya samu gamsuwa da ingancin ra'ayin al'umma wa zahara lahu wajhul ta fi kuma masara da ke ci ta fahimta a gare shi wa alima anna zalikul jam ya fahimci haɗa qur'anin nan wa in lam yaf'alhu rasul sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah bai yi ba min akbari wa sa'il hibdul qur'an tana cikin manyan manyan hanyoyi na bai ma alqur'ani kariya wasu ya nafi min ziya da kuma tsare shi da kada ya bace kada ya salwanta wa annahu laysa fi shay'un min ziyada kuma babu wani abu da zai zama ƙari ala ihtiyaqir rasul sallallahu alaihi wasallam akan ƙari na bai ma qur'ani kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa mustamaddun min alqawa'id wannan an tsamo shi ne an ciro ne ma daga cikin ka'idoji allati mahadaha rasulullah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shimfida shine mahadaha ya shimfida bisa shari'i kitabatul alquran alkarim na shar'an ta rubuta alqurani ai an rubuta qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an rubuta ne dan kada qur'ani ya salwanta ko ba ke ba fa kama ala tanfidi rayi umar sai yana abubakar ya tashi tsaye wurin zartar da wannan ra'ayi na umar ibn khattab litilkal maslaha a wannan maslaha yanzu mun ji dalilin da yasa abubakar bai fara rubuta qur'ani ba bai fara aiki ba saboda yana ganin manzon Allah ba kuma an bai ma qur'ani kariya ne manzon Allah shi ya bai ma qur'ani kariya a wannan kabe da zama rana zu a mahangarsa da sauransu amma umar bin khattab ya gamsar da shi da dalili kuma umar bin khattab yana da muwafaqat da yawa ya sha ba da shawara ma aya ta saukar da nassin abin da umar din ya faɗa ta saukar da tabbatar da ra'ayin umar ya zo ya sami gidan manzo sallama ana ta matan manzo Allah sun daga mai sun daga mai murya يتي والله أصاره إن طلوا كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكار فرصة كل ما جينا بجهود جينا هدوما واجي الله يتوكد آية kuma sahoba ba cikin larabci ba yau ha saboda haka umar ya gamsu da shi abubakar ya gamsu kasan duk abin da aka ce gwamnati ce za ta yi to abin da za ta yi a shekara ɗari sai gwamnati ta yi shi kwana uku kun gano wanda ke ko tun da yanzu ya gamsar da gwamnati a kai ita ce za ta ɗauki nauyin yi to za ga cikin kankanin lokaci za a haɗa ƙwaron kwamiti da ya cancanta wanda za su fasar da izinin Allah gobe kan wannan za mu tashi su waye waɗanda za su jagoranci aikin rubuta alkur'ani mai girma a zamanin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu